Dirida tara ga watan Afril shekara ta da 2016. ka ci gaba da karatun littafin Allu’ulu’u Walmarjan fi mattafaka alaihi Shekhan al wa Muslim na Muhammad Fu’ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafikina wa ahkamihim littafin da ke bayani akan sufofin munafukai da kuma hukunce-hukuncen waɗannan munafukai da ya zo cikin alkur'ani da sunna idan yan uwa ba su manta ba a lokacin da mala ya karkare bayanai don gani da sufofin waɗannan la'anannun mutane sai kuma ya biyo baya da wasu babubbuka wanda a zahiri kamar ba su da alaƙa da wannan littafi sai dai kuma suna da alaƙa a fakaice domin munafiki ba shi ba shiga aljanna kuma a lokacin da munafiki zai shiga matsala matsala mai girman gaske wanda wannan matsalan bai da mafita a kanta shine a lokacin da ya zo mutuwa san da ya shiga kabari musamman sanda aka tashi yinin kiyama sai kuma ya ga muminai suna shiga aljanna shi babu shi a duniya ya gama yaudara ya gama yin abubuwa iri-iri yana ganin kamar yana da wayau ko yana da hikima ko yana da dabara yasa ya kauce ma abin da Allah madaukin sarki yake so kuma ya kauce ma umarnin annabi ya ba abin da ran shari'a mai kamar yadda muka sani shi dai munafiki kullun yana munafinci ne dan neman abun duniya na mukami ko na mulki ko na matsayi ko na dukiya ko duk abin da ya kama da haka wannan yana daga cikin abin da ya jefa munafikai cikin matsala sannan kuma su munafukan nan da suke wannan munafinci a cikin babubukan da za mu karanta akwai faranta ran muminai da irin abin da Allah madaukin sarki ya tanada ya tattalar masu a gidan aljanna wanda shi munafiki yana ji don ya san ba da shi ake yi ba kuma bai da wannan rabo ba da shi za a kasa ba yayi asaran waɗannan abubuwa da za a zo za a karanta kuma ya san cewa lalle al'amarin kiyaman nan babu makawa tana tafi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi babu nuzuli ahalil jannati wannan babi zai yi bayani akan gara na 'yan aljanna shine tarban baki na farko abin da za a fara gabatar musu na ci maka a lokacin da ɗan aljanna ya shiga aljanna to abin da Allah madaukin sarki zai fara su da shi an fahimci wannan da kyau ko yana daga abin da za mu karanta za mu ji allah maɗaukin sarki ya sa mu dace hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da takwas malai ce hadisu abi sa'idin al-khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace takunu al-ardu yawm al-qiyamati khubzatan wahida khubzatan wahida annabi ya ce a ranar tashin alkiyama duniya za ta zama kaman waina ne kwaya ɗaya haka ya takaffa'u hajjabaru biyadihi wanda Allah madaukin sarki zai tallabe ta a tafin shi a ranar tashin alkiyama kama a hadukun Hubzata fi safari kamar yadda ɗaya daga cikin ke ɗauko wainan shi haka a tafin shi a lokacin tafiya nuzulan li ahlil janna za a mai da duniyan nan a matsayin waina ce ta musamman domin ta zama a matsayin gara da tarba ga 'yan aljanna bayan da annabi wannan hadisi gaba ga sahabban shi ana nan fa'ata rajulun minal yahudi sai ga wani mutum daga cikin yahudawa ya zo majalisin annabi faƙala sai ya ce barakar rahmanu alaika ya abal qasim ya kai baban alƙasim albarkan Allah ya tabbata a gare ka ala ukhbiruka bi nuzuli ahlil jannati yawmal qiyama shin bana baka labari dangane da garan yan aljanna a ranar tashin alkiyama ba qala bala annabi ce kware da gaske ina bukata qala sai shi wancan bakon ba yahudi sai ya ce takunul ardu khubzatan wahida ai ita waina ai ta kasa baki ɗaya ranar kiyama Allah zai rikidar da ita ta zama waina ce kwaya ɗaya kama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda a baya annabi ya bayyana masahabbai wannan فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا صحابي يشي سي النبي ويوي bahika ثم ضحك سنن النبي داريا حتى بدد نواجزه har sai da fika haƙoran matauna na manzon Allah suka bayyana sun maƙala sannan sai annabi ya ce ala ukhbiruka bi idamihim mutumin ya ce ba na gaya maka min mai ko miya wanda za a ci wannan waina da shi ba cin da kaji abincin na tarban to miyan fa ƙala sai ya ce idamuhum billamu wa nun a wani ruwaya ga ce annabi ne ya ce ba na gaya maka miyan ba cin da kai ka san wainan sai ce yana so ya ji sai annabi ya ce ai allamu wa ne qalu sabai suka ce wa ma haza menene kuma lam menene kuma balamu balamu me balam sannan me annun qala sai annabi ya ce saurun sa wa da kuma kifi shine miyan miyan girma mun gano wanda da kyau ko miye miye ne wanda za a girmama yan aljanna Allah ka sa da rabon mu ciki akulu min za'idati kabidihima wanda mutum zai dafa da hantar su dama hadisi an ce hantar kifi ko da shi za a dafa za a bararraka yan aljanna su fara karyawa da shi saba'una alfan kun gane wanda za a fara karban mutum dubu saba'in da shi ina fatan mun gano wannan da kyau sabuna alfan din nan malai ce la allahum ta yadkhuluna aljannata bighairi hisabi yawa ana nufin waɗannan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi to su za a yi ma wannan garan fuddilu bi atlabi bi atyabi nuzul wanda an fifita su da mafi daɗin gara wa ya tamila an yakuna ghaira saba'ina غير مالي ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير an yi ibara ne a kan cewa dubu saba'in ba don ana nufi da dubu saba'in ba sai don ana son a ce adadi mai yawa walam yardil hasra fiha ba a yi nufin ƙididdigewa a ce ga adadin ba ina fatan mun gano wannan da kyau Koso nawa kamar yadda Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra ai ba daya zuwa saba'in ake nufi ba ko so malala gashin tinkiya ne Allah madaukin sarki ya taimake mu kun ga annabi ya yi farin ciki abin da ya faɗa kai tsaye gashi wani ya zo ɗan adawa ne ma kuma ya faɗi daidai da abin da ya faɗi an gano wannan da kyau ko kaga shi ma annabi ya dauko sojan haya kenan wannan dabi'a ne na munafikai wanda suke cin mutuncin annabi tun yana raye sai a ce shi ba zai iya da za mu zo mu karanta wannan ba zai iya kare abin da ya faɗa ba sai ya yi haɗin baki da yahudawa an fahimci wannan da kyau ko ya za a je ɗauko masu sojan haya da a kare shi wani yana daga cikin bata daga cikin batan da munafukai suke shiga ciki sakamakon jahilci sakamakon rashin sanin kiman addini sun mai da addini wani abu ne na neman girma wani abu ne na neman dukiya wani abu ne na neman duniya wani abu ne na su gina ma kansu kima duk lokacin da mutum yake fafutukan haka da addini sai ga Allah madaukin sarki ya hana shi wannan abin da yake nema ya ta fafutuka Allah madaukin sarki ya bar shi waje da me yake cin fuska irin na annabi a cikin haka ya faru da shi a zamanin annabi duk waɗannan waɗanda yake da miyagun aƙidu da su yahudu da nasara da mushrikan makka da madina duk suna zuwa wajen manzon Allah ne mun gano wannan kuma annabin an saukar mai da wahayi yana zuwa inda suke yace zai karanta musu alqur'ani wani lokaci su ce suna so wani lokaci su ce ba sa so haka lokacin da annabi ya zo sanda yake ta yada jita-jita da tsegumi a kan shi ana ma annabi kage da kazafi dangane da zai dan harisa dangane da matan shi zainab da kuma dan shi usama ana ma annabi kazafi da kage jama'a kazafi da kage ba fa ka fara ba mutum mai mutunci mai daraja yake ma kazafi da kage me yasa da kake baka taba je an makaro wa kazafi ba in ma an yi kazafin ina zai zauna me yasa baka taba je an yi madan dauda kazafi ba in ma an yi kazafin to sai me haka barawo haka macuci haka mutumin banza da duk wani dangi ne yan iska me yasa baka taba ji ba sai dai a kalli mutumin kirki mai mutunci saboda shine yake da inda in an yarfa za a gani kenan wannan alama ne daga cikin alamomin da ke bayyana nagartan aiki da nagartan imani na mutum in ka ji irin wannan 'yan kazabce-kazabce da irin waɗannan 'yan kage-kage da irin waɗannan 'yan yarfe-yarfe da maganganu irin wannan na gumi suna yawo ba wanda ba yan manzan Allah shi ba an mai an mai ɗakin shi an gane wannan da kyau to annabi yana zaune shikenan bayan sun yada wancan kage na zargin zina da wane da wane da wane ko ina sai ga wani mai ilimi na kayafa ya zo garin ana zaune a majalisin yahudu sun zo jin tsegumi nasara ma sun zo su ji tsegumi duk wani munafiki ma yana zaune a wajen sai wannan malami mai ilimin kayafa tun a jahiliya ba ma musulmi ba ne da ya zo sai tadda usama da zaidu sun kwanta sun lullube kansu kafafunsu na waje sai kalli tafin kafan sai ce wannan mahaifin wannan ne wannan dan wannan ne sai tafi shi ka san masu turare suna wannan idan suka zo waje sai a dan sassan maku in kun ji kanshi sai ku nemi a yi maku dan a jahiliya a wancan lokaci mazansu da matansu gaba su yin iska ne ana samun matsaloli irin wannan a shigar da ɗan wani gidan wani shegu sun yi yawa iri-iri don ba a iya ganewa a wancan lokacin to wannan mai ilimin kayafa ta hanyar haka ne ake gano irin waɗannan abubuwa to shi ma sai ya zo sai irin wannan ɗan abu kuma ba a san shi ba mana annabi bai san shi ba ba ne yana da dai labarin shi akan ji a ɗauko shi ana da rigima irin wannan dna zai yi kenan ko irin nasu sai aka bincika sai aka gani yana faɗi sai munafukai da sauran zindikai kowa sai sassakuyar da kai aka yi shiru annabi marmaza ya sheƙa gida Ya ce Aisha Aisha ga wani ɗin nan ɗan gari kaza ƴan ƙabilar suwa ne ya zo cikin magabta ga ma abin da ya faɗa bayan kwana biyu sai waɗannan masu yaɗa jita-jita sai suka yi carab da magana sai suka yaɗa ko ina wai annabi ya ji ya ɗauko sojan haya ne wadan a kare shi sai suka ci gaba da cin mutunci da ɓatanci iri-iri kuma an fahimci wannan da kyau ko shi yasa makiya Allah kana gane su ta hanyar aran kalmomin magabatansu sai ka ji kalma keke da keke mutum ya ɗauke ta ya faɗa yana ta dawulanci da ita cikin al'umma kana duba sai ga wani zindiki ne da ya gabata ya taɓa gaya ma wani annabi ko wani manzo ko wani salihi daga cikin salihan malaman da suka gabata ya ci mutuncin sai masa batanci sai ga mai aƙida irin wannan ya ɗauko yana amfani da ita akan wanda yake da addini da aƙida irin na waɗancan magabatar Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wani hadisi mala ce akhrajahu al-bukhari al bukhari ne ya fitar da shi a littafi na tamanin da ɗaya. Kitabun riqaq babi na hudu babun ya Allahu al-arda babin da ke bayani akan a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukin sarki zai danke ƙasa ashe an danke ta waina ce za a maida ta a matsayin garin 'yan aljanna Allah maɗaukin sarki ya samu dace hadisu abi hurairata an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala law amana bi asharatun min al yahudi la amana bil yahudu wani hadisi na abu huraira annabi ya ce da a ce mutum goma daga cikin yahudawa sun yi imani da ni to da di yahudawa sun bi ni an gano wannan mutum goma da an yi sa'a sun musulunta sun yi imani sun zama masu biyayya ga annabin rahama to da dukkanin yahudawa ƙunsu da ƙwarƙwatansu za su yi imani ba za a samu ko ƙwaya ɗaya ya yi fitan ƙafa ba wani hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ne ya da shi a littafi na 63 kitabu manaqibil ansari a littafin da ke bayani akan darajojin mutanen madina a lamban babi na hamsin da biyu babu isbatil yahudi annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina qadimal madina a ƙasa mala ce ƙalal hafiz fil fatihi ibn hajar ya faɗa cikin fatahul bari ƙila ya ce alma'ana lau amana bi fi zamanil madi da a ce a zamanin da ya gabata kafin tahowa na an samu adadin malaman yahudawa goma sun yadda sun amince da ni annabi ne to da waɗannan yahudawan da na tarar da su nake masu da'awa su bi Allah duk da sun musulunta kun ji yadda wasu daga cikin malamai suka fassara hadisin mala ya ce ka zama ne allazi qabla qudumin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu malamai suka ce kamar zamanin da annabi yake da'awa a makka kafin ya iso madina to in aka yi sa'a da an yi sa'a goma daga malamai jagororin yahudawa sun bi da kowa ya bi au hala qadumihi ko kuma ana nufin sanda annabi ya iso garin madina da a ce malamai jagorori na yahudu da ke madina goma daga cikinsu sun yi imani babu ba yahudu da zai saura face ya yi imani wallazi yazharu annahum alladhina kanu hina idin ru'asa ru'asa fil yahudi mala yace abin da yake faruwa shine a lokacin da annabi ya zo madina yana da'awa su waɗannan mutane guda goma su ne jagorori a cikin yahudawa ke da mala ya ce wa man adahum kana tabi allahum duk wanda ba cikin waɗannan mutum goma ba to mabiyi ne kawai an gane wannan da kyau ku mabiyi ne kuma za ka yi mamaki in wani ne a yau sai ce to annabi ya yi rika masu kyauta mana ya riga ba su kaza duk wanda ya bi ka saboda abin hannu da ka bashi ko to an samu matsala daga ran da abin hannun ya tsaya zai me tunda harkar ta zama yadda ka san siyasa ce eh in nan kaga kana samu sai ka rike gam in baka samu fa sai ka canza sheka ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mutane suna ɗauko matsalan mu'allafatu qulubuhum ko wane ne ka'ida na lallashin zuciyar mutum ba fa kowa ba ne ko ba kowa lokaci ake yi ba shi yasa idan jahili bai san ilimi ba ya ga ilimi ba koya mai aka yi ba ko ya saurari kasar na malami bai ji menene malamin ya sa ya kawo wannan ba mewa istishhadi yake yi ba dabdala yake akan matsalan ba ya ɗauka sai je tashirmi bai san menene yake faɗi ba shine zaka ji malami yana magana in malami na gaske ji sai ce ba abin da yake yi sai bakin shi na warin jahilci domin duk abin da yake faɗi ba ilimi ba ne amma jahilai in sun ji sai su ka ka ji malami uban mallamai ko kun gano wannan da kyau ku dan shi jahili ya san malami ne an gano wannan da kyau ku in kai ne zai ce annabi ya rika ba su kuɗi ko ya rika girmama su ko ya rika ba su mukami ko ya rika ba su kaza duk wanda zai bi Allah ya bi Allah kawai a bisa kokon zuciyar shi da gaske yake yi in ya shigo da gaske yake yi to idan ya samu matsala to sai a taimake shi to shine ana lallashin zuciyar shi ko aka samu alheri sai a taimake shi amma dama wani abu ya kawo shi ko to akwai matsala dama ya zo neman aure ne a cikin ku duk abin da kuka bashi daga ran da ya samu auren nan gaba yayi kun ji daya to kanku ya sarin kudin ku na biyu dama yana faɗa da wasu ne sai wani dalili ya taso sai ya zo yana neman abokan faɗa ne in ya gaba za ku iya ba to gaba ya yi ko ya ga an yi nasara gaba ya yi ko aka yi nasara a kanku gaba ya yi to dama kanku ya saran komi na ku sa duk wanda ya zo sai kun kalli menene shi kuma me ya zo da shi an gano wannan da kyau kuma matakai ne da ka'idoji ne da yawa ba wai kawai addini ana yin shi ne da ka daga mutum yi nazari kawai sai ba abin da ya shafi addini ma'ana ba ai ba mu'tazilanci bane musulunci ne mu'tazila suke cewa a karanta mata ne ku kuje ku sharhi da kanku kenan magabata ba su da ta cewa sai su zindike ne a yau wai suke ta cewa. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce falam yaslim minhum illa alqalil cikin yahudawa yan kaɗan ne suka musulunta ka abdullahi bin salamin kaman abdullahi dan salam wa kana min al-mashhurin riyasa cikin waɗanda suka shahara da jagoranci fil yahudi a cikin yahudawa inda ƙudumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda annabi ya iso madina wa min banin nadir daga cikin banin nadir akwai abu yasir bin akhtab ɗaya da abu yasir ɗan akhtab ya musulunta wa akhuhu hayyin bin akhtab da ɗan uwan shi hayyi bin akhtab kun ji biyu ko wa ka'ab bin al ashrab da ka'ab dan ashraf ugu kenan wa rafi bin abi haqiq da rafi dan abi haqiq waɗannan 'yan banun nadir ne su uku da sun musulunta dukkanin yahudawan bunin nagar da sun musulunta kuma yau da turawan ingila musulmi ne kun gano wannan da kyau ku saboda su ne yahudawan na nadir da wani bangare na yahudawan haibara ana fahimtar wannan allah shi taimake mu wa min banil qainuqa daga cikin banil qainuqa akwai abdullahi bin hunayf da kuma a fa da fanhas fanhas da rifa'a bunu zaid kun ga su masu uku ko shida kenan wa min bani quraiza akwai az-zubair bunu batil batan sai ka'ab bunu asad sai shamwil bin zaidin su ma uku tara kenan fa haula lam yathbut islamu wahidin minhum cikin waɗannan ba wanda ya musulunta waye musulunta cikin su annabi goma ya ce mun lissafa tara ina ɗayan abdullahi dan salam da ya musulunta sai ka to ai da an samu kaɗan sun musulunta saboda san da ya musulunta waɗannan taran taron dangi suka yi wajen ɓata shi da suka ce mutumin kirki ne babu yin shi amma kuma suka ce sharruna wa bin sharrina an gane wannan mala ya ce wa kana kullum minhum ra'isan fil yahudi waɗannan kowane ɗaya daga ciki jagora ne cikin yahudawa walau aslama lattaba'ahu jama'atun minhum ai an samu waɗannan sun musulunta da an samu jama'a da yawa daga cikin yahudawa sun musulunta fa ya hatamila an yakunu al an yakunu an yakunu al murad malai ce zai iya yiwa waɗannan ake nufi ko zai iya yiwa wani abu ne tunda dai annabi bai ambace su ba hasashe ne na malamai suke tsammanin kila suwana ne kila suwana ne kila suwana ne ana fahimta ko ba lalle ne dan sun musulunta kowane ba yahudi musulunta ba za a iya samun mafi yawa don ba maki a samu kafiri a cikinsu an fahimci wannan allah madaukin sarki ya samu dace babu su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anin ruhi babin da zai bayani akan tambayan da yahudawa suka zo suka yi annabi na ƙure dangane da arro haɗin baki ne tsakanin munafukan madina da mashirkan madina da kuma yahudawa cewa lalle a je a mai tambayan ƙure domin wai ba zai iya sanin wai abin da aka tambaye shi ba mun gano wannan da kyau ku da ana irin waɗannan abubuwan a mai tambaya ka zai iya faɗin ka mu ji donan ɗabi'a ne na munafukai Allah ya kiyaye wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukin sarki wa yas'alunaka anir ruhi suna ma tambaya dangane da rai menene rai kuma ina rai yake hadisu abdullahi bin mas'udin kala baina na ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abladan mas'udi ya ce wata rana ne muna tafiya tare da annabi fi harabil madinati a cikin garin madina Wahuwa. ya tawakka'u ala asibin ma'ahu annabi yana tafe yana dogara wata sanda a hannun shi famarra bi nafarin minal yahudi yana tafe sai ga wasu zuga na yahudawa suna zazzaune suna hira faƙala ba'dhum li ba'dhin sai suka ce ma junansu salohu anir ruhi ku tambaye shi dangane da rai wa qala ba'dhum sai wasu daga cikin suka ce la tas'aluhu kakku tambaye shi la yaji'u fihi bi shay'in takrah la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu domin kar a zo mai da wani abu wanda ba kwa so kun gano wannan da kyau ku suna tambayar sai kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a wani lokaci ga jawabin da zai bata masa rai zo masa abun kunya 'ya'ya, da jikoki sai suka ce a wannan tambayan ku kar karku yi faƙala ba'dhum sai wasu suka ce fala nas'alan nas'alannahu wallahi mu dai sai mun mai tambayar ƴan taurin kai kenan ko ƴan ta'addan cikin su kenan ko ƴan tsagerin cikin su kenan ko ƴan komai ta banjama fanjam din su kenan ko marasa kunyan cikin su kenan ko kowane tafiya akwai irin waɗannan ai sai sun je sun tsokano abin da zai zame masa gidan rina sai kuma komo ai ta garerai ina fatan mun gano wannan da kyau fa qama rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ya miƙe fa qala ya abul qasim yace baban qasimu man ruh menene rai fasakata sai annabi ya shiru fa qultu abdullahi dan mas'ud yace ne sai na ce eh innahu yuha ilayhi shirin da annabi yayi wahayi ake mashi in yanzu ne aka yi magana kai shiru sai munafuke su mun kure shi mun kure shi sun kasa fahimta akwai yanayi na sakattu an safihi fa zanna anni ayaitu an jawabi wa ma ayaitu sun kasa fahimta akwai li kulli makanin maqal wa li kulli maqalin makan kowane abu yana da gurbin yin shi in ba ka da zuciya mai faɗi ɗan ƙaramin abu na shiga duk sai ya dame ka sai kai amai amma in zuciyanka tana da yalwa sai a tara abubuwa miyagu guda dubu kai ta bin su ɗaya bayan ɗaya har ƙarshen ajalin mai magana. an gano wannan da kyau ko kai ta bin su a hankali to shine annabi ya shiru ana mai wahayi ba sai kai gaugawa ba wai duk abin da ya fara sai ka tanka duk abin da aka faɗi sai ka tanka duk ko ne. mutumin kirki baya wannan ba komai yake magana kan shi ba komai yake tankawa ba akwai kasuwan da duk yanda aka kafa ta ana cin kasuwan baka mata sautu ai Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine ibnu mas'ud da yake ya san mai gidan shi sai ya ce wahayi ake mashi fa qumtu falamman jala anhu yayin da al'amarin wahayin ya dauke ma annabi qala kawai sai aka ji annabi yana cewa wa yas'alunaka anir ruhi yau kuma sun zo da wata sabuwa shine suna tambayan ka dangane da rai qulir ruhu min amri rabbi ka ce masa rai al'amari ne daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum min ilmi illa qalila dittin kahon da kuke ko yahudawa na ilimi dan hikkon ne ne dan tsakura muku ne Allah madaukin sarki yayi ba ku da komi na ilimi an gano wannan da kyau ku dan tsakura muku ne akai kaga yanzu sun jawo kansu matsala suna tunkahon ilimi yanzu jahilan sun gane ba su da shi an fahimci wannan ka sa akwai abin da zaka zo kana tsokanan malami malami in ya waiwaye ka yan waɗanda kake ma barazana su da kan za su gane to dan dai karatu dai wane bi shi an gane wannan to amma dai namu ne sai dai a tafi a haka darajar da kake neman ka samu dai sul babu shi an gane wannan da kyau ku kai kuma baka san ba ganin ka ba wannan darajar ba sai yasa akwai abin da kana son kai tsiwa a cikin shi ko kar ka suke kai tsiwa suka yanzu gashi matsala ya faru an gane cewa al'amarin rai na Allah ne ba mai ta cewa kan shi su ma da suke muku barazana ƙarya suke ba su sani ba kuma ɗan ilimin da aka ba su yana da limit don su suna nuna mabiyansu cewa ai ba wanda ya kai su sani su malamai ne na kowane fanni mutu fanni nuna ne su ba wanda yake mata fannin a cikin ilimi gaba ɗaya sai Allah kaɗai duk wanda ka ce ma mata fannin a ilimi ka yarda kun gano wannan da kyau ko ba mai wannan ilimin kowaye a duniyan nan yana ƙarƙashin wa ma utitu min al-ilmi illa qalila in gaji malamai sun ce wani fannin ne abin da suke nufi ya san wani bangarori na ilimi ɗoriya kan wasu amma ba sa itilaƙin wannan kalma akan kowa Allah madaukin sarki ya sa mu dace yasa in malami ya magana ka san abin da yake nufi kar kai karambanin kutsawa ciki ka rika faɗin magana in kai wasa ka tuba rigan da ke jikinka na musulunci kuwa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari da shi a littafi na uku kitabul ilmi babi na bakwai babu qaulul lahi ta'ala wa ma utitum min ilmi illa qalila wa a ka samala yake cewa waqtasara ala hadha al-jawab kun ji tambayin da suka yi annabi sai ta ƙaita game da bada wannan ansar ba komai ne zaka zo ka ce wai an magana sai ka tsaya kai sharhi kayi kaza alaman jahilci ne wannan an gano wannan da kyau ku ka ce wai sai ka zauna wai kai sai kai ta jawabi kana da hikima ko kana da surutu da ce ka gamsar da mutum akwai mutumin da zaka fahimci ya riga ya gamsar da zuciyan shi kaza zai ko ka rabu da shi har sai ya je ya ga hanyar ba ta fita hanyar kurewa ne ya san hikiman da zai ya dawo an gano wannan da kyau ko bayani karka yi mashi ko komi karka yi ina fatan mun gano wannan da kyau domin shiwawa yana ɗaukan wata ɗabi'a ce wanda ba ka iya mashi sai ya bayyana wautan shi ala ru'usul khala'iq an gane misali za ka ce mutum ka ba hankali a duniya sai ce jirgin sama da yake ta gudu ya ƙura duniya ne banda shashanci ya kasa fahimtar cewa ai ita duniya shine ƙauyen kwaye shegantakanka za ka iya ƙure shi ai <laughs> za ka je garin wasu ne ke wannan shashancin sai gane aike duniyanka wannan tsukin yankin ku nan ne ƙurewan duniya ba ka da wata duniya sai wannan dai yanzu shashancin da wani yake ana daukan shi aka kai shi maiduguri zai yi aka kai shi lagos zai yi fatakwat ba to sai a ce ka lura da duniya in bai lura ba ko za ta yi magani shi sannan akwai maganan da in ka zama sakarai sai ke ta surutu haka faɗa abin da bai kama daga faɗa ba Ko wannan daji magana kawai sai ka bashi kan maganin ka rabu da shi kawai so da dama in ba ka da hikima karke magana kwata-kwata surutu ba shine hikima ba ya gada kusan wannan surutu ba shine hikima ba wasu suna cewa malam ana ta muku karere a gari kun yi shiru ba ku ce komi ba hikima ya sa muka yi shiru don mun tsaya mun auna surutun ya mana illa ne ba illan da ya mana ba abin da ya mana in banda ma ƙara mana daraja ma da yi to daga ran da ka zo za ka yi surutu daga ranar kuma sai kai ka sabbaba ma kanka me matsala sai ka shiru kawai ana nan ana nan sai a gane wani da ke magana iri kaza makaryaci ne wani makaryaci ne wani makaryaci ne darajar da ke sanya samu bai samu ba ka samu shikenan shi sa sai an koya ma shi sa idan ka ji magana ta dame ka ka kosa kai bayani ka zo ka gaya mana mu gaya maka yadda za ka yi in shiru ne za mu cika shiru kaka ce komi kar ka yi magana biyan take damun ka ka ba ta kwana uku za ta sallace in ga magana ba da sallace ba ko to magana addini ne ta shafi addini an loda ta to za a kudurce ta a cikin zuciya Allah madaukin sarki ya ce make mu kaga malai ya ce waqtasara ala hadzal jawab kama tasara Musa alaihi salam fi jawab wa ma rabbul alamin ka san fir'auna ma yayi ma annabi Musa irin wannan tambayan banzan ita dai wa tilkal ayyamu a ko ina tana nan nawa Musa da yazo yace Allah ne ya aiko shi ubangijin talakai sai Fir'auna ce wa ma rabbul alami ya nawa Musa ya bashi ansan da zai iya ganewa na wannan lokacin sai ya rabu da shi kawai yace ubangiji na kuma ubangijinka bai saba a ga Fir'auna zai shiga bala'i kenan ubangiji hadda ni hakka yalla bai <laughs> la ya sa mu dace mala ya ce bi zikir ba'd sifatihi sai ya ambato wasu daga cikin sifofin Allah to anan ma sai ya zama innar ruh la dikkatihi la yumkin ma'rifatu zatihi rai da yake wani abu ne dan shafalo dan shafalo la haka ba zai yiwu idan ka yi ganshi ba ko ka taba ka ji shi to ba za a iya sanin zatin shi ba illa bi awarid tumayyizuhu amma yaltabisu ta yadda ba misali kamar iska yanzu ga fankoki suna bugawa ga hunduna a buɗe iska na shigowa da Allah wa ya taba ganin iskan da yake shaka yanzu biyan da mutum zai bayanin yadda iska yake zai iya ni? sama in iskan ya cuɗu da wani abu sai a ce maka ga iska can in ya cuɗu da ƙura da yayi da wane ce da na hango iskan nan ka gane wannan da kyau to sai a gane me ka gani ka hango goguwa ne ko iska ne ta ibo yayi da tarkace da ƙura ta to abin da ka gani kenan amma ita tsuran iska ba mai ganin ta shi yasa bawo shi yake ce ma aljani iska an gano wannan da kyau ko tsaban gogewa ne na malaman hausawa da suke da shi da suka gane aljani iska ne ma'anan wannan shine ba ta inda aljani ba zai iya shiga jikin mutum ba ta kunni ne ta hanci ne ta ida ne ta baki ne ta kafan gashi ne ko ta ko zai iya bi haka iska ke shiga jikin gaba ko ta ko ina ba ta hanci kawai take shiga ba iskan da ke shiga ta hanci huhu take zuwa amma ko ta ko iska na shiga kuma ko ta ko tana fita shi sa idan ya zama kanka akwai datti akwai dauda akwai ta annakiya ba aski ba wanke kai ba komi shine zaka ji lokaci bayan lokaci kanka na maka me ciwo saboda in kanka yayi zafi yana fitar da tiriri a kokon kan kun gano wannan da kyau ko to bai da ta inda zai samu daman wannan tiririn ya fita an bayyance wannan da kyau ko dole sai ta ina sai ta kanto kuma wannan daudan ya ji ya toshe wajen in ba kai sa'a ba ka samu fitan kafa ko wannan zai sababa maka mugun zazzabi in ya yawa kuma ya taba wani bangare na kwakwalwanka an fahimci wannan da kyau ko shi sa wanke kai ke da mahimmanci ba na wasa ba wasu bayanan ku rike za mu zo za mu ci gaba da karatun littafin tsibbin nabawi wanda malam albani yake yi za ku je inda za mu fito da wasu tsare-tsaren wasu magunguna a gaɓoɓi na musamman da shawarwari da manya-manyan malaman tsibbu na musulunci suka bayar an gano wannan da kyau ku da izinin Allah nan ba daɗewa ba za mu sanar da ran da za a fara karatu ana fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya taimake mu za ku ji bayanai kila wanda ma ba ku taɓa jin shi ba amma kuma muka zo wannan bayanan mu kawai faɗi rami haɗa magani kuma ka je masu haɗa su haɗa maka domin muka ce za mu haɗa gudu da susan katare za mu iya ba zai yiwu ba in kana natsu kuma za mu faɗi har yadda ake haɗa shi sai ka je ka siya ka haɗa amma shawara shi ne ka je ka samu masu aikin ya su maka amma kuma za ka san cewa lalura kaza kaza ke kawo ta in ga kiyaye wannan abu masu ka zauna lafiya ba insha Allah za a yi mahala yace falizalika iktasara alahazal jawab da wannan ne sai annabi ya takaita wajen ba da wannan ansa walam yubayyin bayyana mahiya bai bayyana tsuran yanda rai take ba likaunahu likauniha mimma sta'sara Allah bi ilmiha saboda Allah maɗaukin sarki kaɗai ya san ilimin yanda rai take wa qad kasara ikhtilaf tilafin ulama wal hukama kadiman wa hadisan fi malam ya ce hakika malamai na da da na yanzu da masu hikima na da da na yanzu bayanansu ya ta shan bamban da juna dangane da hakikanin menene rai wa atlaqu a innatan nazari fi sharhihi sai suka riga kallo a wani bangare na sharhin menene rai wa khadu fi ghamarat mahiyatihi wasu suka kutsa cikin son sai bayanin hakikanin me rai wallati itamada alaihi ammatul mutakallimin min ahli sunna sai aka samu mafi yawancin masu ilmul kalam in aka ce ahli sunna nan ba fa ahlus sunna irin namu ba mutakallimun in aka ce ahli sunna shine duk wanda ba shi'a ba irin su mu'tazila irin su jahamiya kun gane da waɗannan batattun yan shi'a saboda runtu sai ce masa ahli sunna me ya waɗannan kafiran da sunna suke cewa annahu jismul latif wai rai wani jiki ne wanda yake latse an mai saukin da ido ko hannu ba zai iya jin shi ba fil badan sara fihi saryan ma alwardi fi wai cewa ruwa yana kara kai ne a cikin shi kawai ai fil ward kamar yadda taron ward yake ai taron ward ba ruwa bane ruwan daban turaren daban amma baka iya tantance su kamar yadda baka iya tantance rai daga ɓangaren jikin mutum a haɗa suke kawai wa anal ash'ari huwa nafsu dakhil ad-dakhil kharij suka ce numfashi ne da ke shiga yana fita shine rai qala fil fatahi al-asah anna haqiqatahu masta'asara Allah bi ilmihi a bari mala yace kai rai ko Allah kaɗai ya san ko me shi Allah ya san me rai ba wanda ya sai ce gashi tunda baka taba ganin shi ba ko kuma ko wanda ya taba ganin rai mu ganin shi an gano wannan kaga wannan jikin namu da ke motsawa wallahi dan da rai a cikin shi ana cire shi mun zama gawa to shi ne ran wannan magana da kake da motsin da kake da ci da sha da komi dan akwai rai a ka ne in babu fa to ina ran yake yana ina min amrin rabbi Allah Allah kaɗai san inda yake ko annaba da manzanni ba su sani ba kuma ga ilimin masu ilimin kimiyya ko ina a duniya suna ta sa na'urori amma har yau wasu gano inda da yake ba ga abin da ma suke iya gani karara a gabansu kuma su iya jujjuya shi ko ta ko ina sun kasa yi shine jini har yau masu ilimin kimiyya na duniya kaf sun ƙara sun kasa ƙera jini to kuma za a yi su yi mana ai ga fili ga mai doki wallah ba wanda ya sai abubuwan da ba sa iya yi masu suka fi yawa saboda Allah madaukin sarki bai masu wahayin ilhama da wannan abun ba domin ya ce allamal insana ma lam ya'lam Allah ya taimake mu قال الإمام النووي وفي الروح لغتان التذكير والتعنيف yace rai za a iya karanta shi da ɓangarorin yare biyu ko a kira shi da sunan mace ko a kira shi da sunan namiji duk ɗaya ne hadisu habbab kala kuntu kainan fil jahiliya habbab dan arati yace shi makeri ne a jahiliya kira yake wa kala li alal as wa'il dainun yace yana bin wa'il dan qais bashi yayi mai aiki bai biya ba fataituhu ataqadahu yace sai na je ina neman ya biya ni bashi na Ƙala. sai wa'il yace la utika bazan biya ka bashin ba hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai an sai ka kafirce mu annabi muhammadu fa qultu sai na ce la akfuru ba zan kafirce ba hatta yumitaka allah summa tub'athu sai allah madaukin sarki ya kashe ka summa tub'asa ya tada kai hmm qala sai ce da'ani hatta amut to shikenan je ka bari sai na mutum wa ub'asa tada ni kun gane sai in biya ka kuma a wancan lokaci fasa'uta malan wa waladan za a zo man da dukiya na da ‘ya'yana kaga a wajen sai in biya ka ma da lahira fa ka sai in biya ka tana wannan rashin kunyin kafirai ke yi fa amma za ka ji musulmi na yi ce maka Allah ya saka ce ba matsala rijiya ce gaba dubu ka ɗaura kan na wani ne ko wani ce ma kawo na Allah ya sa kaga mutum kirikiri yana danna haƙƙin wanda yake aiki ƙarƙashin shi wai bai bar ra'ayin shi ba to ni na'ura ne da rakabar ra'ayinka duk mutumin da yake bin ra'ayin wani babu dalilin ban ra'ayin da shi da na'ura bai da bambanci yayi na'ura ba shi ne wani ke sarrafa shi ba ya ka da hankalinka da tunaninka don wani kana yake ƙarƙashin shi yana baka da rahima ma'adudat wanda kuɗin ma ba nashi bane na wani ne kawai sai ya zo yana nuna maka wai ga yadda za ka yi in ba kai kaza ba saboda ka zai kore ka ko zai cire wani abu cikin albashinka ko za a riƙa yi ba ka to da wannan ba gara ka koma ka zama bawa na gaske ko cikin turawa mulkin mallaka ba kana addini ka zama kana cikin irin wannan kunci da bala'i kullum ana hura wuta a zuciyanka ka rasa inda za ka yi da kai wawa ne mun gano wannan da kyau ko na kasa gane mutane zama ba su da yanci irin wannan ko da san abun duniya ko abun duniya samu za ka yi don zuwa yanzu su ma masu dumurmusan me suka zama an gano wannan da kyau ko? kuma illan wannan al'amari shine abin da ke faruwa za a kasan nan komin daren dadewa ko sai an gyara ko ina kun gane Allah ji kan mala albani na ta Najeriya za ta gyaru gashi baya nan kuma gashi tana gyaruwan gashi ana gyara ta a duniyar aqida inna Allah ya izzu bis sultani ma ya izzu bil qur'an ko inna Allah za'u bis sultani ma la za'u bil qur'an in ga ana ta wa'azi ana ta wa'azi amma wa'azi shiru amma ikon Allah kawai sai ga dalili to kaga wannan wani abu ne ana fahimtar wannan da kyau ku to kuma kalli yadda yanzu kowa ya shiga cikin taitayin shi ba masu kuɗi ba ba ƴan boko ba ba ƴan kowa ba kowa ya shiga taitayin shi kuma tukuna bari a shekara takwas ana wannan billahi ladi sai an ce maka ga cin hanci ka ce a'a ba zan ci ba za a kai lokacin da za ka ɗauki kuɗi ka ba ɗan sanda ya kwaɗa maka mari wallahi ya ga dama ya ga hagu ya gaba mai kallon shi wallahi hancin ba zai cu ba dan na daga ciki an wadata kowa bayan wadata kowa kuma akwai kyamarori da suke ɗaukan ko'ina kana cin hancin shi kenan kawai kana koma sai a kira ka ce zo nawa ne ba ka kawo kana ajiya ta ce cire mana kakin mu je ka ga ce kai baka ci hanci ba sai a kunna maka a bidiyo ka gani to yaya kuma Allah ya yaka kasan nan ina gaya muku ba cewa ne tura da suke kero waɗannan abun ba sun hanci ba ai su ne ma jagororin cin hanci na duniya ai ba wanda ya kai ba ture cin hanci da satan kuɗin gwamnati ba wanda ya kai shi amma suna yi da me da hikima da lura ba irin namu ba mu na mu so muke mu cinye komi mu handa mu komi su ba haka suke yi ba suna abin ne daidai bukata an fahimci wannan da kyau ko yanzu jiya fa nake ji akwai minista ɗaya daga cikin ministocin da suka tafi an waro wasu naira miliyan dubu ishirin da wani abu kawai an ce za a rarraba mutane ne a kan me wanda wannan kuɗin ku zai iya gyara makarantun jihar kaduna duka duka zai gyara su duka kallon nan matsala Allah zai kiyaye Allah Allah shi kyauta komi zai gyaru hatta wancan kama karen da ake da sunan addini shi ma zai gyaru sai dai kawai Allah zai yi ne sai ya haska kowa an haska kowa an ga kowa an ga halin shi wallahi da Allah zai gyara ta in ba ga halin kowa ba ba zai gyaru ba saboda wani zai zo ce ai an masuwa na ƙarya ne ko an yaudar ko an yi kaza amma ka bar kowa ya bayyana halin shi yan tsakani da Allah yan sai an gaya maka ɓera mutumin banza ne ka taba ganin an kashe ɓera ka ce Allah sarki kaga wannan dan dan ma an kashe shi wannan nan amma da aka baka ka gano rashin mutuncin shi fa hmm. sai ka bar kowa ya bannan da zai kuma in ya kima bayyana bannan yana da hikima sai ka riga dan zungurin shi kana dan zungurin shi dan wauta ta fito karara ina fatan mun gano wannan da kyau kana da hikima haka kake sai ka tafi da ɗaya dogon kwagirinka tunda shi ramin eh, maciji bai gari bai gaji zungura ba daga nesa zaka zunguro shi to sai ka ce mutane kun gani ko sai ka gane ka ce bai da kirki ku riga nesa nesa Allah madaukin sarki ya taimake mu ko kun ji sai an je lahira za a kawo mai kudin shi sai ya biya fa nazalat sai Allah ya saukar da fara'aita allazi kafara bi ayatina baka ga wanda ya kafirce mu ayoyin mu din nan ba wa qala la utayanna malan wa walada yana tunkahon wayan an je lahira za a bashi dukiyan shi da 'ya'yan shi attala al-ghaiba shin ya leko gaibu ne a mittakhadha inda rahmani ahada ko ko suna da alkawari da suke da Allah mai rahama ne ba dai kanwan biyu to kalla sanaktubu ma ya kulu duk abin da ya faɗa an riga an rubuta kuma Allah zai ninka mai azaba ninkin ba ninki kuma shi kaɗai zai je wajen Allah bai da maraki yan rakiya akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 34 kitabul boyo babi na 29 babu zikr al-qain wal haddad babun fi qaulillahi ta'ala wa ma kana Allah li'adhibahum wa anta fihim babin da ke bayani akan Allah madaukin sarki ba zai masa azaba kana cikin su ba to me ake nufi da kana cikin su قال يشي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل أبو جهل يشي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك Allah in ma ya zama ƙur'anin nan gaskiya ne kai ka saukar da shi to an kya imanin fa'amtar alaina hijaratan minas sama Ka ji manyan masu gidanku kenan kun wani wannan da kyau ko a gaya maka Allah ya ce annabi ya ce ke pimpiris ka kibi ka shafa ma idan ka toka na rantse da Allah da kai da Abu Jahal za ku tashi karkashin shin azabin wannan aya shi yayi wauta ya faɗa kai kuma kayi aiki ne baka faɗi ba ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka kibi kuma kai ka san Qur'anin nan gaskiya ne kai ka san hadisin nan gaskiya ne ko ka ce za ka yi ma ƙur'ani tawili Allah za ka san me kake yi an gano wannan da kyau wai Allah ya mai ruwan duwatsu mina sama a wa'ici na bi azabin alim ko a zo mai da azaba mai radadi fa nazalat sai Allah ya saukar da wa ma kana Allah li yu'azzibahum ai Allah ba mai yi masa azaba bane wa an tafihim in kana zaune a cikin garin in suna neman su sha azaba to si abin da za ka baggarin kai hijira za su gani ko a yi masa azaban a garin ko a yi masa azaban a zuwa tattare wani abu a bayan gari ka sa ka Allah maɗauki sarki yake mutane azaba wanda ba su yi tsammanin azaban ba an gane ka san wawa ka yi in bai da hikima sai ya ɗauka idan ya samu mukami ya gama samun daraja kenan sai ta wautan da inda ake tattare darajar sai ya bi gaba ɗaya wajejen ya ɓata kan shi yana nan yana tsammanin wai darajar za ta tabbata ne na rantse da Allah ba darajar da ke tabbata cin da dai darajar shugabancin ƙasa ba ta tabbata ba ko na rantse da alƙur'ani na kuma ba za ta tabbata ba sai da za ba ba kansu lokaci ne ba san me suke ba ba hikima ne ba ilimi ne cikin abin ba kuma tsoron Allah shi ke haifar da waɗannan abubuwan inda akwai waɗannan abubuwan ko mutum zai bi sannu Allah mararkin sarki ya shirya da mu shi yasa an kana neman ka ba mutum rata yanzu ka ba shi ratan shekara nawa sha shida a an gano yanzu da mu goma mu goma ne duk iskancin da mutum yake yi ni shekara goma nake ba shi in ga ina za shi an gane to in kuma kai kana ganin za ka gwada da abin da ya faru ne to sai ka same sha shida amma ni go malam ba wanda aka ba shi ratan shekara shida na rantse da Allah ba ga wallan shi ba kowaye sai ya bayyana true kalo din shi in ga kuwa kasa da shekara biyu mutum ya bayyana ko shi waye ko to saunan saunoni kenan ba ka gama sanin waje ba ka zo kai wauta ba haka sam daga kafaran maka sun bari an shekaru sha uku a maka ana bugawa aka je madina suka bar shekara biyu an haɗa zama nawa sha biyar aka zo uhud sha shida sannan allah ya gama karere ya su duka yi badar da uhud aka yi masu wani ina fatan mun gano nan da kyau sai da ake badar ake uhudu bar da yin shuru wa an tafihim kana cikinsu wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma Allah ba mai masu azaba bane wa hum yastaghfirun muddin suna istighfari an gano wannan shi yasa wallahi yaro bar ku bar murna karanka ya kama zaki ke <laughs> na rantse da Allah in ba kai da gaske ba ku kaga da karan da kai da iyalan gidanku duk kun zama me abincin shi kina nasiyan da muke ma waɗanda suka kama gwamnati kenan na rantse da Allah in ba da gaske ba ku sai sun sha mamaki sai sun sha mamaki ko zama mamakin da za su sha kaga wannan dattijan a 2019 sai ya ba ku mamaki ina nufin napc nike nufi yanzu ba dama suka samu ba duk su gama iskancin da za su duk wanda bai yi abin da ya kamata ba yanzu jiya ba ya gaya masu an ba wasu kuɗi su biya ma'aikata ba su yi ba ka wannan magana ka aji wannan maganar don ba mantuwa yake da shi ba kuma ga gashi duk duniya addu'a ake Allah ya ƙara mai lafiya musulmi da waɗanda ba musulmi ba addu'a ake kuma Allah ya bashi dama na rantse da Allah a 19 ba zai tafi da wannan rashin gaskiyan ba kuma za ku gani sannan ya ce ba shegin da zai kare rashin lafiya ya ɗibi kudin 'yan najeriya je ƙasan waje wai a nemo mai magani ƙarya yake nan za mu karka haɗuwa da shi a zare clinic ana makafiri allura <laughs> najeriya za ta gyaru Allah ya samu dace wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum alla yu'azzibahum Allah to dama me zai ma hana Allah ba zai masa azaba ba wa hum yasuddun adal masjidil harami su ma suka hana zuwa masjidil haram <laughs> da mutane sun san sirrin da ke kwance anan ko da za su ce kai wane ya san me yake yi ai daga da ake faɗin gaskiya ƙwaya ɗaya ka ce ba ka so a bari ko na rantse da Allah sai Allah ya maka azaba sai Allah ya raba ka da wannan abu ba ku gane abin da nake nufi ba ba ku gane abin da nake nufi ba in dai za ka hana a faɗa Allah ya ce da gangar saboda wani wata manufa taka sai Allah ya raba ka da wannan abu domin ka je karanta sirrin wannan wajen wa malahu wai mai ma zai hana Allah ya azibahumullah Allah ya ƙi masa azaba wa hum yasudduna anil masjidil harami karatu na gaba za mu sharhin wannan wajen in dai ka taba hana inda ake faɗin kalman Allah ƙwaya ku ka shirya tana tafi komin daren daɗewa ai shi ba tsokanan Allah don abin da kake so shi ana barin Allah ne ai mai aiki sai ka ce ba za a yi ma Allah aikin ba kai kuma baka iya aikin ba kuma ka ce ba za a yi ba sai ka ce abu muna da waɗanda muke so su kuma ba su iya ba nan duniya ta shaida ba su iya ba to ga wanda suka iyaka ce su kuma ba za su yi ba za ka ga yadda Allah zai da kai kuma ba wai sai an daɗe ba za mu karanta wannan mai sharhin abin da mala ya kawo akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari da wannan hadisi a littafi na 65 kitab at-tafsir a tafsirin sura ta 8 suratul anfali babi na hudu babu wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim za mu zo za mu ɗan tattauna magana kaɗan kan wannan aya insha Allah to sai mu zo mu shiga kuma wasu bayanan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم